ya sake dawowa da mu kan karatunmu da muka yi sati-sati na muwasan imamu malikin wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ibn abbasin majiyar sarfato idan ba manta muna cikin kitabu salati fi ramadan a cikin kitabu salati fi ramadan mun yi babi na daya mun kai karshe shi za mu tashi babi na biyu babin da ka cewa babu ma ja a fi kiyamin a babin da ya gabata mun karanta a manzo sallallahu a wasu darrai daga cikin darran ramadana ya yi jam'in salatu tarawih hamma ba dare guda ba ya yi dare na ɗaya ya yi dare na biyu ya yi dare na uku dare na uku da ya yi to na hudun sai bai fito ba saboda wani dalili dalilin shi shine inni khashitu an tufrada alaikum wannan shi aka ce ma mani a cikin usulin fiqh ana akwai wata ibada ko ko a ce ga ibada amma a hana yin ta sai a ce saboda mani ko ko lil illa idan mani din nan aka waye gari sadda babu shi ko ko mu ce wannan illa masu usul fiki suna cewa illa suna nufin dalilin yin abu ko dalilin wajabta abu ko dalilin haramta abu ko ko dalilin hana abu to ya ka ce abu an hana shi saboda abu kaza to abu kaza ne shine illa a malaman sai mu ce illa na hana jam'in salatu tarawih a masallaci tare da limami ya jagora illa inni khashitu an tufraza alaikum tsoro a faranta ta to malaman usul na cewa idan illa ta kau ko sai hukunci ya kau hukuncin da aka yi saboda wata illa idan aka waye gari babu ta ita illa to hukuncin ya kau to daga cikin hadisan da suka karanta da haka nan abin nan da za mu karanta باب ما جاء في قيام رمضان حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري haka ya samu kuko ibn abdin alqari ko ya sama ibn abdul qari ka ja eh, ko ya sama ibn alqari babu abdu ka jara عبد الرحمن ابن عبد القاي أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان متهيك بعدها حديث ده ده إمام مالك إمام دار الهجرة ثقة ثبت ده ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم كينان ابن شهاب الزهري ثقة ثبت ده عروة بن الزبيري شيما تابعي جليل daga Abdurrahman ibn Abd al-Qali فاختلف في صحبته قال بعضهم انه صحابي وقال بعضهم انه تابعي شي عبد القائم شي عبد الرحمن ابن عبد القائم ابن حبان أتكن الثقات ناشي كتاب الثقات ياتي تابعي جليل ثقة أما مبارك وتكائلة إذا أنا رجمع كم mutum shin sahabi na ko tabi'i muka ci ya tsallake bin ko ba haka ba kawai ko ba faɗa ma ba in ka ji ana ikhtilafi kaunuhu sahabin aw tabi'iyyu ikhtilafan sun yadda fika ne eh sun yadda kone suka sun su kai shi wasu ka hana amma dai fika ne saboda haka Abdurrahman ibn Abd al-Qari fiqatun kabir kuma ya daya daga cikin masu lizimtar Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kusan abokin shawara tai ne abokin hita su yi rangadi cikin dare sun su ga abin da ka gudana ga al'umma ga dalili annahu qala yace kharajtu ma umar ibn al-khattab fi ramadan ila al-masjid wata rana mun fita tare da umar ibn al-khattab a cikin ramadana yawon ya kai har muka zagayo wajen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da muna kawa nan fa idan nasu auza'un sai ga mutane ɗai-ɗai-ɗai mutafarriquna rabe-rabe kungiya-kungiya yusallin rajulin nafsihi can kusurwa sai ga mutum na sallah shi kadai shi kawa kai ne sallah wa yusalli rajulu wa yusalli bi salatihi rahab can ko sai ga wani mutum na sallah wasu yan jama'a sun bi shi su kuma kila wanda ba su karatu ba ko kuma suna jin daɗin karatu ne to haka dai ko wani kusurwa za ka ga cewa in ma mutum ɗaya ko mutum biyu ko ku har mutane ga sunan kowa na tashi wannan in kuka diba shekara sama kamun wannan babin abinda ibnu shahabi haka yace yace fa tufiya rasulullahi wal amru ala zalika shine mi ala salati aw za'a kowa shi kadai kadai ehin ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر تشينا صدر kenan. ehin inda abun ya kare kenan sai muka samu kowa gashi yana sallah wannan sallah shi kadai yana sallah tare da jama'a fa qala umar sai umar ya ce man inda shi ba mu labari ya ce wallahi inni la arani law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahid ya ce ina ganin inda ina ma da za a ce law tahawidiyya ehin law tahawidiyya in kana son abu kwarai kwarai akwai ta nadama ko wadda mun sallah sai ce la taqul law fa inna law taftahu amal ash-shaytan ko shine da kaddara in ta faru kun wadda ba ya dawowa da ita to ba a cewa law kace da na san in ga kace haka ko ba haka ba ai da ne mun kai shi asibiti ai da da mutu ba ko eh ha ka kace haka kai ya riga ya mutu ka ko Allah shiga warka mai samu ita ko ta tahadidiyya fil mustaqbali abinda kana ganin shawa kai kuma kaga ya dace kai ka ce ina ma dai a ce kai zan yi ina ganin ya dace in tattaro waɗannan masu karatu ko kuma sallah ɗai ɗai ɗai ala qari'in wahid in naɗa musu limami guda ya rinka babu qari'in wahid an fahimta kenan yace la kana amsal dahi shawa dahi muhimmanci amsal ahsan wa yadhhaba bi tariqatikum al-mutla mutla al-fudla yanka ce al-amsalu ay al-afdal lalle sallolinsu a bayan limane guda ƙari makaranci ya fi ya fi falala da kowa ya kama yi daidai daidai dai haka ko ya faru in ji abdul qadi ya ce fa ma'ahu in ji abdurrahman ibn abdul qadi ya ce ko umar sai ya hada su a wa wane limam ala ubay ibn ka'ab ya shugabantar da ubay ibn ka'ab yana ɗaya daga cikin manyan manyan makaranta al-qur'ani zamanin manzon sallallahu ɗaya daga cikin mutane tara da sun ka har da ci Qur'ani gaba ga mun sallah sallan tun annabi na da rai ɗaya daga cikin waɗanda idan an ka ce ka zo annabi karantar da kai alƙur'ani kila yana da ɗan uzuri ko mu sai ce jewa ne karanta ma ta san ku iya tika kenan ya ya da karatu ne ko ehe ɗaya daga cikin waɗanda annabi sallah-sallar wata rana ya yi sallah fa kafa ayatan sai ka da ayar tsallake tsallaken wata aya yana cikin can karshe sai tuna ya tsallake wata aya to ya riga ya wuce kuma nesa ya kare sallah sai ce halan ubayyu bin ka'ab bai sallah da mu ba ya ce ya rasulullahi gani ya tashi ya ce gani ya ce lissa ni kare aya baka tuna min ba ya ce ya haba ya rasulullahi wa alaika unzila a saukan ma abu kuma in kaudin cewa ka kada aya eh eh to kaga ni yake nunawa dai ubayyu bin ka'ab gangaran nan ko irin waɗanda aka ce ma gangaran. su gangaran na gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ubay kare. ka'ab malaman tari suna cewa ta layi ne an ka samu kirawoyi wadda wadda asu ya samu daga nan hatta zuwa hafsu ko yau yana daga cikin makaranta da sun ka hada qur'ani tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisin sa da ya gabata kwanakin baya kaɗan inda mun sallah sun ya rike shi ce ba ka so in karantar da kai ko in sanar da kai wata aya ko wata sura wanda Allah bai taɓa saukar da irin ta ba a cikin alqur'ani ko a taura ko injila ai mun tuno shi to shine ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu sai hada su kuma ubay ibn ka'ab qala sai shi abdurrahman ibn abd al-qari yace thumma kharajtu ma'ahu laylatan ukhra wata rana sai mun ka fito tare da ni da shi Umar din والناس يصلون بصلاة قارئهم sai muka samu mutane cin cin ubayi bin kabi zuba har da ɗaya kan karatu ɗaya ka zuba kowa na biya sai kala umar umar ya ce ni'imatul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan sabon salo eh ma dalla da wannan sabon salo ka abin da duk wani bai shawa takka ce bid'a kai dan bid'a kika ci ka samu da ni sabon salo da ana yi warwatsai yanzu an hada su bisa liman guda ko ba haka ba shi shine bid'a nan ittifaqan malaman sunna sun ce al bid'atu nan bid'atu lugawiyya bid'a ta luga ba bid'atu shar'iyya bid'atu shar'iyya kan kullu bid'atin In inda ta shari'a ta kullu bid'atin haka shi da komi amma a lugance a yare ana cewa duk wani abu da ba a yi jiya ko shekaran jiya ba ko da an yi shi bara ko bariya ko an daɗe da yi ne yanzu an ka samu an ka koma dawowa da shi ya kunu bid'atan lokacin duk inda ba lugan ba in kace shar'an sai musulma in muna definition in lokacin bid'a kila sai ka ce da annabi bai yi ba tun nan mun kashe ka tun da jam'u salati ko jam'u salatu tarawih da annabi ya yi ya yi dare na ɗaya, ya yi dare na biyu ya yi dare na uku to in ko ka ce da bid'a abinda annabi bai yi ba to ka sauka ita kan ba bid'a ta ba in dai kana nufin shar'a ko ba haka ba sai dole ka dawo tare da mu sai ka ce lugatan in ka ce lugatan zai mu ce to kenan mun yarda lugatan to dama addini muka addini ko ba ga lugha aka magana ba shar'an shi Allah yi ko ba haka ba shar'an Allah yi ba lugatan ba wannan shine fassara ingantacciya mai tattare ne tattare wanda babu wani kwalo-kwalo babu wani rigima cikin ta hatta da shugabannin yan bid'a na kwarai malaman kwarai ne kamar sun kai karatu amma yan bid'a na sun yarda da haka sai kawai gigitacce wanda bai karatu ba shi dan ka cewa bid'a kullu bid'atin bai a sun kai ta a ce kaza a ce kaza a ce akwai bid'a kaza bid'a kaza wannan mun sha magana gari da shi ko ba haka ba ta hanyar lugha wasu malamai aka dibi da kima kwarai da gaske malaman kirki kamar shuwa kamar izuddin ibn abdussalam a cikin littafin Ibn qawaidul ahkam fi islah al ta hanyar luga ta ya kafa bid'a zuwa gida biyar yace akwai bid'a wajiba akwai bid'a sunna masnuna akwai bid'a muharrama akwai bid'a muhassana ko ko bid'a hasana ko mustahabba ta hanyar cewa bid'a ta lugatan ana itlaqin bid'a a luga amma ni amma a shar'an tana zama mai kyawu kila fahimta yanzu ka ga wannan kana ce mata bid'a lugatan amma in ka bibi a shari'a ba ka ce mata bid'a ko kuma sai ka ce mata bid'a lugatan amma ne mustahabbatan amma shar'an ko ba haka ba ala kulli hal wannan matsala mun gama da ita fa jama'u ala ubay ibn ka'b ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون في صلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه. تو شيخ عمر يتنين ولا Umar ya ce amma tun da amma Umar ya ce ya kira Ubay ibn Ka'ab ya ce kare ka ba su sallah ba shi ya ba su tayin ba ko ba haka ba kuma lokacin sallah an san yana fara in dai tarawih ta da bakin kare isha'i har zuwa kusan ketuwa alfiji duk sanda kun kai ta yayi daidai to yaushe kuka ta su su Ubay da sauran mutane suna yanta da an gama sallar isha'i al-imam al-azam Imamul azam sarkin musulmi ya ba mu sallar isha'i ya koma gida an wace kowa ya shishe ya wanda ya dauki zai tsaya sai ya tsaya a yi shi kenan ne kenan farkon dare sai Umar ya ce wallahi talamuna anha afdalu min allati taqumuna yace amma sai dai wallati talamuna anha lokacin da kuka kwana afdal ya fi min allati taqumuna lokacin da kuke kiyama karshen dare da karshen dare an kai ta karshen dare Afdal min awwal al-layl ko ba haka ba yace lokacin da suka kwana tunda yanzu suka gama farkon dare karshen dare ba kwana suka yi ba to karshen dare kwana suka ko yace to karshen dare ya fi falala da farko ya'ani akhiral layl an gane ba shine afdalu da wane da allati taqumuna min allati taqumuna wane wa kanu wa kana an-nas yaqumuna awwalan kila ku huta wannan haka Umar bin Khattab ya ce eh lallai kuma an samu hadisai ingantattu waya sun ka nuna karshen dare ya fi farkon dare ta hanyar ni ta hanyar falala ko ko ta hanyar rayar da dare na nassin hadisi ya tabbata na ciya manzo sallallahu alaihi ya ambata mana Allah madaukin sarki yana saukowa a lokacin da sulusun layin akhir ya saura ko ba haka ba yana cewa hal min mustaghfirin fa aghfir la hal min sa'ilin fa fa'utiya hal min da'in fa fa'astajiba har zuwa karshen hadisin ko akhirul lail kaga annan karshen dare ya ce amma da ma ana samu abu biyu su kawai idan abu biyu su kawai sai a yi sai ya zan idan an ka samu cewa ka tsaya kai kadai eh in ka tsaya kai kadai afwan in kana son kai karshen dare kai kake za ka yi ta saboda ni saboda tun mutane an gwakko farkon dare akai kina fance ni to shin ya fi ka tsaya kai kadai kaska bi jami'i ka bari sai can karshen dare ka yi ta ka bi falalar dare ko ko ka bi falalar jami'i ka yi ta farkon dare waki ittifaqan farkon dare yayi in dai cikin jama'a za ka yi ina fahimta kuskure na wai kai ka ce a baka shiga ba a tarawihi da kai da an kare isha'i kai tsurka ta kana tsallake mutane ni za kai a wai kai irin masu kokarin nan na akhirin lai ko ba haka ba kure na farkon dare yayi nassin hadisi manzon sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi haka manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ko tsaya tare da liman aka yi sallar tarawih wadda tana suna qiyamul layl aka yi ta ha aka karasa tare da limami manzo sallah sallah ya ce ku ce ba da qiyamul layla za a rubuta mai kamar ya ta daren gaba dai in ji ka zo aka yi sha malam in tsayin ka daka ta zaman ka limai ya tsara abin da ya kai a tashi a kabbar kabbarta tarawihi kabi to in an kai tarawih har karshe liman da ya gama rako inda ya gama zuwa hutun an ka gama to ta tahiyar ka faka annaka taqumu kutiba laka qiyamul layla kila fahimta kuskure na ana cikin ka fita kuskure da baka mai baka fita kila an fahimta an tambayi imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala ala gafarta malam mun samu hadisan falala karshen dare sannan mun ga hadisan falala sallah farkon dare tare da jangi shi in bari ni kadai karshen dare in yi kadai da sa falalar dare ko ko in yi ta farko sai ce ita eh, farko jama'atu rahmatu wattiba'u salafi afdal jama'a rahamata kuma fiye salaf tun da ita suka yi farko to ka bi su ai kai hakan yayi ina fatan mun gane haka saboda haka abi jan'i yi. wannan ishara da Umar yi, ya yi ishara ne in an ka samu ittifaki da dacewa magana ta zanguda da ku da limanin ku jinkirta sallah har karshen dare shikenan ku afdali amma in ko ba a haka nan kai dai za ka zama ƙarshen dare a ita da jama'a wannan wal afdal ina fata mun gane wannan hadisi a su imamu bukhari da su imamu muslim hadisi na da ingantacce kusan sab'a sun yi ittifaqi da fitar shi abu na gaba wa haddathani an malik an muhammad ibn yusuf an sa'id ibn yazid annahu qala amara umar ibn al-khattab ubay ibn ka'b wa tamiman ad-dariya an yaquma lin-nasi bi 11 rak'ah قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا wa على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في وجود الفجر wannan kuma adadin sallar da raka'a nawa ake yi kamun mu kai hadisin Aisha ga hadisin nan da malam ya kawo muna adadi ana raka'a goma sha ɗaya ne gashi nan wa haddathani malikin daga imamu malikin عن محمد بن يوسف عن, محمد بن يوسف ثقة ثبت حافظ من رجال البخاري من رجال الشيخين محمد بن يوسف محمد بن يوسف إذا دي حديث توجه مالك yakan zaɓi idan Imam Malik ya ya ya ya hadisai ta malamai idan Muhammad Yusuf na ciki Imam Malik eh, Imam Bukhari yakan wannan hanyar Imam Malik da Muhammad ibn Yusuf kila an fahimta musamman ga wannan riwayar gata duk da dai imam bukhari bai rawaito wannan riwayar ba an muhammad ibn yusufa thiqatun hujjatun min min rijal shaykhai an sa'idi ibn yazid sa'id ibn yazid sahabiyyun saghir حج مع النبي حج النبي صلى الله عليه وسلم عام حاجة الوداع وهو صغير صغير النبي بلغ ba ɗan ƙarami ni za mu ko hu suhuba kamar su lafi eh suna istilahan ta ce hu suhuba wasu na cewa suhubatul ru'ya tabi'in riwaya ga gani na in je ganin manzo ka gane ya ganka in shi as sahabi to ya san sahabi ko ba haka ba amma saboda kasancewa karami sosai bai isa yi karatu ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to manyan ruwayoyi ne da manyan manyan sahabbai karɓar su ta haka ga zan tajiri amma dai as ibn yazida sahabiyun sahihun haka ibn hajar ya ambata mai da su ibn zahabi a baya baya ma haka ta hakiki albani ya tafi da cewa sahabiyun sahih lalle hajja ma annabi hajja annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahih tare da shi an ka tafi amma yana dan karamin yaro as ibn yazid an gane wannan ba qala ai annahu qala shi yace amara umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab ya ba ubay ibn ka'ab umurni ya ba tamimu dari umurni su aliman mai ubay ibn ka'ab shine limamin maza tamimu dari shine limamin mata haka abdurrahman al-qari ya faɗa mana a cikin wani hadisi nashi yace da Umar yayi shawarar zai ni zai aza limami na tarawihi sai ya aza ubayy ibn ka'ab lil rijal wa tamimu dari lin mun san tamimu dari ko ba haka ba eh ya shekara ta tara bayan hijira dab da shekara ta goma ta shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya je hankali wada ya dawo ya rasu ko ba haka ba san tamimu dari yar ya musulunta tamimu dari shi ma babban manyan manyan daga cikin sahabbai na daga cikin abinda. yaka alfahari da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya sa a yi shela cikin garin madina a tattawa yana da jawabi kowa ya taru ana taruwa faɗi matubna aslamiya ta ba ma labarin ko waccan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wata ta yi idda cikin gidan ummu maktumin ita ta ba ma labarin tace tana gam tana haihuwa wa shigari sai ta ji sanarwa annabi sallallahu alaihi wasallam na sanarwa ana cewa a haɗu masallaci ta ce dole ki ta kare inda sai ta shirya kuma ta tafi tana zuwa ta gama sallah sallan ya hau mimbar ya ce ku saurara haddasani tamimu dari mu dari na alfahari da wannan annabi da kai ne rawa annu ko ba haka ba haddasani tamimu dari shi yasa malaman hadisi ka alfahari suka ce duk kalmomin mu sun hito ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam hatta da wanda siffa da aka cewa haddasani haddasani annabi sai da yohanna su ba su da a cikin karatun su ba da ma hadisi ke ce da ni mu dariya ba da labari don ta mu dariya musulunta ya zuya ya ba mun sallah labarin ya ga dajjal ce ya ba da labari kuma wani ka ba ku labari haka kunji kunji kunji kunji kunji kunji hadisin mun san shi a kaga ashe da ni mu dari babban mutum na ko ba haka ba kuma shi ya roto mun hadisin da imamu shafi'i yana cewa ai wanga hadisi huwa al-islamu kullu in ji imamu shafi wani hadisi addinu an nasiha kunna liman qala lillahi wa li rasuli wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim tamimu dai rawaito shi imamu shafi ce wa hada dinu kullu shi addini ne gaba hadisi ya kullu ya ya dunkule ko ba haka ba don mu'amala ka fita daga cikin waɗannan abubuwa duka mhm. ala halin tamimu dari sai an ka kafa shi limamin mata ya halatta an da kai imanin mata kaza ka ba mata sallah jaza da Umar bin Khattab yayi ala ra'atin eh min sahaba ko dukkan sahabbai na mun san zamanin mu sallah sallah ana tawwa sallan mata da maza lokaci guda kuma haka yake ba an kashe wannan ba amma dai dare fa salatu tarawih sai bambanta don ka san maza da suke akwai yan aja duka a tafi sai asuba ko ba haka ba eh, eh mu ja kawai da su ko mata da masu ɗan yara masu kuka kuma ƙarshe su za su koma su yi muku da kuwar sahuru ko ba haka ba saboda aka ga ba a je masu ubayu dan ubayu da kabe sai ne sai an ka samu su nasu liman ya dan sassafta musu har ya kakkasa musu sallah ubayu da kabi ya kasance yana jan aya ko wace raka'a aya ɗari biyu ya kaja ko wace raka'a ya ce mata ni mutu ko kadan kajan aya ko ɗari ɗari ya yi. ko kaɗan bisa ko ƙasa ga haka nan kaɗan ɗari ma raka abu ko yawa ka ga mutum mu da hamba tare bata taso ba ko to masha Allah na'am sai ka faruwa to gashi nan sai Umar ya umarci Ubayy ibn Ka'ab da Tamim dai umurni guda wajen mi an ya kuma lin nasi bi ida asharata raka'a suwa mutane raka'a goma sha ɗaya kamar da mun sallah sallan ya rike yana yi kala shi nan bari mu jiya sai shi abdurrahman bai ma eh, shi as-sa'ib ne zai babu labari yace wa kan wa kad kana al qai mai musu sallah shi makarancin ubay bin ka'ab ya qara'u bil mi'ina aya 200 mi'ina eh mi'atuna ko mi'ina 200 ko ɗaruruwa ya in ka ce mi'ina jam'in mi'atu don yana zama ni ina jam'in mi'atu to in ka ce ɗaruruwa to kaga ba ga raka'a guda ba ko ɗaruruwa ya kai kuma ana cewa mi'a mu'ifradi mi'ina tasniya ko mi'atun jam'un kila an gane mhm. shi na bahaushe ka cewa mai tan yace mai tan adan biyu kan yi ko hatta kunna na atalu har yanzu mu masu biyar sallah sai mun dogaro alal usi bisa sanduna usi jam'ul asa sai mun kama dan dogarawa ko ba haka ba mai akadar ya ce wal itimadu lid darurati rubuta faru ko ba haka ba in ka ce faduwa don kare kasan da babu illa to kuma kun san ita wadda salatu kiyamul laili ko zaune ana yin ta ko ba haka ba eh saboda haka sai sun dogaro saboda ni min tsulil kiyami don ka gane min tsulil kiyami a kara yi ma fassara yace gashi nan wa ma kunna nan sarifu ba mu gama sallah illa fi buzugil fajr sai gab da keto alfijir gab da keto ba duk da fi buzugil fajr sai keto alfijir ko haka yake amma bai keto ba saboda wal hadisi yufassiru ba'dahu ba'dahu don za mu karanci wani hadisai sai sun koma suna tadda iyalin su kai ku tashi ku tashi kan da keto kan ku samu yin fage ku tashi ku tashi ko ba haka ba kenan bai keto ba amma gab bai keto kuma mun samu ruwaya da yake cewa har sai mun kama tsoro an ya kuta nan falahu falahu ya kucce muna rabu ya kucce muna rawi ya ce wa man falahu kala as-suhur ko sai mun gaba anya ko kada alaga hatta malan kada fa dan abin nan eh to kage kenan at-tijri bai ceto to wannan hadisi mun samu ana raka'a goma sha ɗai sannan mun samu ana tsawaitawa ga sallah in kace raka raka'a goma sha ɗaya ba su isakka to ba ka karatun kware ke ba ka tsawaitawa ga sallah kila su fada ayya ala ya rabbi kuma takazzi ba ne Allahu akbar ko shi na yake eh Allah ta mu gani aya raka goma sha ɗaya kawo mu zo ga ƙarin bayani game da ciki game da su su suka tabbata a aiki na manzo sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan zance da aiki shi ya tabbata a aiki na kafa kulan din sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam dukkan su kakka cire kowa kaulan wa fi'lan zance da aiki kila fance ni abinda aka dingina ma Umar ibn al-Khattab Ali ibn Abi Talib Abu Sa'id al-Khudri waɗanda sahabbai uku da cewa suna kai raka 20 ko 20 da yan kai ko 30 ko wani abu bai inganta ba hadisi na farko wanda an ka danganta ma Umar yana wuce sha ɗai ko ya ba da umurcin a kai raka 21 ko 22 ko 21 ko 23 ga shirin muduba وحدثني عن مالك أن يزيد ابن همان أنه قال كان النبي صلى كان الناس عفوا عفوا كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة بثلاث وعشرين ركعة wannan suna mana raka 23 ko ba haka ba har yanzu haka ai raka 23 eh eh yana yi wakila daga hujjar shi hujjar fita amma hadisin ga wanda daga imamu malikin sikatun daga yazi daga ruma sika an gane sika annahu qala shi yazid ibn ruman yace kanan nasu mutane sun tasance ya kumuna suna kiyamu ramadana fi zamani a zamanin umar ibn al-khattab an gane fi ramadana cikin ramadana suna tsayi akan wace raka'a fi salati wa 20 raka'atan suna raka'a 23 ko ba haka ba sai mu ce hadisin ta hanyar mu dukan su fiƙa ne malik fiqa ne ba a ko magana ba a ko tambaya ko ba haka ba illa yazidu rumar ruman shi za ka taki da baka san shi to shi ma fiƙa ne ba matsala kawai inda matsalar take annahu qala kana an-nasu yaqumuna fi zamani umar ibn al-khattab shi shi matsala saboda ni saboda shi yazidu bi ruman min at-tabaqati al in ba ku wani analysis tun da jiya na wani kuskure da ba ku tuna ba alhamdulillah ina jin wasu gani ah, amma alhamdulillah wani muna tashi ya yi min tambihi ga haka nan sabakon lisanin amma sai ni mamakin ko hankalin mutane ya tafi ni ambaci umar min al-khattabi yace shekara ta nawa ya rasu ta sha biyu ko amma ittifaqan kun san kure na ko ba haka ba amma san hankali na tahi kuma bakin da ranar kwaɗi ni wuce ko babu wanda ya min tambihi amma na samu dan wa yana hitowa masallaci yace na ce Umar bin Khattab ya roki kara tasha tasha biyu ko yace to amma yana jin kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ta goma ɗin tasha daya rasu kuma akwai Abubakar akwai Umar ko nan da ke sai gano saboda sarakon lisani ko ba haka ba illa zan gyara yanzu kuma karatun mu na bulugul marami in mun kasu insha Allah za mu maimaita wurin dun ko mu koma gyara kila ma wasu cikin kasar sai su san dabara za mu za su yi muna kurin ya shahi kamar da zai shahi ga zukatan mutane insha Allah ta'ala Umar bin Khattabi ya rasu shekara ta goma sha uku afwan ya Umar bin ya rasu shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira tun ya rasu a Rabiul Awwal kif ya shekara goma a Madina da goma a madina shekara ta sha ɗaya muharram safar rabi'u awal na shiga a goma sha biyu ga rabi'u awal annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu umar ya hau shi kuma shekara abubakar siddiqu ya hau shi ko shekara biyu don ya shekara ya rasu shekara ta sha uku bayan hijira a jumadal ula shi ba rabi'u awal ba jumadal ula kila an gane kenan ya lokacin da aka yi rabiul awwal dadin da mun ta ya shekara biyu da rasuwa ya shekara biyu kenan ko to sai aka ce rabiul awwal sai ka ce rabiul akhir jumadan ula wata biyu bisa shekara biyu kara wata biyu da shekara biyu da wata biyu Umar bin Khattab ya hau a cikin jumadan ulan da Abubakar As-Siddiq ya rasu ko Umar ya shekara goma da kusan wata shidda duk in ka ce cikin jumadan ula Eh? ya hau tunda lokacin umar a abubakar siddiqu ya rasu to shi ko umar ya rasu shekara ta 23 bayan hijira amma ta 23 a watan zulhijja kila an fahimta to kaga in an ka kawo shekara ce inda shekara ta 23 watan juma'a ula din nan ya rasu mu ce shekara 20 cip ta shekara goma cip cip amma sai ka ce juma'a ula ta wuce ta aka yi juma'a akhir akhira rajab sha'ban ramadan shawwal bil qa'da a umar bin khattab ya rasu kila fahimta saboda haka in sake nana tawa umar bin khattab shine ya rasu shekara ta 23 bayan hijira an haifi sa'adu sa'idu bin musayyabi shekara ta 22 22 bayan hijira wannan ba sabani ma'ana yana ɗan shekara guda an ka umar bin khattab ya rasu wannan shi an muhalin fahim ɗan shekara guda kun bai karatu ga kowa ko ba haka ba shi a kace da hankali kula da samu kenan jiya amma Allah shiga warta mana to nan shi ma abin da sai tuna kenan Umar bin Khattab ya rasu shekara ta nawa ta 20 da bayan hijira jazakumullahu khairan Abu Huraira ya rasu shekara ta nawa 59 bayan hijira ko ba haka ba don akwai ɗan saɓani amma abin za ka riƙewa abu hore da shi aisha matan mulu sallah sallan sallah ita ko aisha ta rasu shekara ta hamsin da takwas bayan hijira ko mun ce shi ya mata sallah ko kuma malamai sun ce shi mata sallah to kaga kenan dole zai zama ashirin da tara hamsin da tara bayan hijira ko hamsin da tara bayan hijira rasu ko to malaman hadisi ittifakan sun ce yazid ibn rumana in ya kawo hadisi yace ga Abu Hurairah mun fasu dun bai ga Abu Hurairah ba ina ga Umar ba sai ko mun gane mun gane abin da ka magana ruwayatuhu an Abi Hurairah mursala kina fahimta to ina ga Umar bin Khattab wanda an ka ce wanda ya yi tsawon rayuwa hayar rasu bayan hijira da shekara hamsin da yan kai shi ma an ce in ka ce ka ji gari an samu in kira ba a yadda dole a wani tsakanin ku to ina ga wanda ya rasu kamu ne da shekara 20 da wani abu kamu ne fa ko min babu aula ko shin kamin da tani ko ga dishan yazid bin ruman tsakani ne da umar bin khattab wanda ka cewa zamani ne ana sallah raka 23 bainahuma masafa akwai wani katon zango ko ba haka ba mun fahimci akwai yanke layi ko karshen da in baka na sai ka samu tun biyu in ma bayan ne ba ko ba haka ba abu na gaba da na ko tun da ya zaya wai gari akwai yanke layi ko sai ga hadisin sama daga malik daga muhammadu yusufa daga assa ibn yazida ko ba haka ba shortcut mutum biyu tsakanin malik dawa da umar bin khattabi su ne mutanen biyu muhammadu ibn yusufa dawa da assa ibn yazida da sun ka rike kamar da kasan bulo da bulo na rikewa duk waɗanda su aka misalin in akwai alaƙa riƙewa to waɗanda sun riƙewa duk muhammadu ya bin yusufa malam ya cikin manyan manyan da imamu malik na kud da kud wanda imamu malik ya san ciki da bai nashi mun fahimci haka sannan atta ibn Yazira shi malamin muhammadu ibn yusufa kawun muhammadu ibn yusufa na don kauna ta ita ta yi muhammadu ibn yusufa gida ne ya tashi na riko ne iyaka kusanci Allah kenan ko hadisun muttasilun saniqun ya rike cinjin an tsatsage ko ba haka ba to shi ya rawaito mana cewa Umar ibn Khattab amara Ubay ibn Ka'ab wa Tamimad Dariya an yaquma lin-nasi bi ihda asharata rak'ata saboda haka hadisi hu asaffu to shi ko wannan hadisi da'ifun idan khalafa ad-da'ifu as ni bila cewa shi hadisin da'ifi idan ya saba masa yi aka ce mai ba kuma na amsa ba munkar ko munkar in sahihi na ya saba masa sahihi ya saba asahu minhu shago amma da'ifun ya saba masa sahihi to fa da'ifu munkar ko ba haka ba wannan shi ya tahlili ala kulli hal abin da yake so in ce babu raka'a 23 ga Umar bin Khattab ina fahimci wannan ba ta tabbata ba kuma an danganta mai su in ma khata'an wa in ma nisyanan wa in ma shay'an akhar ko ba haka ba amma bai inganta ba mun fahimci wannan kuma imam malik ya kasance yana ba da hujja da wancan hadisi ba da wanga ba a cikin littattafansa ko ko a cikin littattafan da an ka rubuta an soshin sa kadiba al-mudawwar akan haka imam malik ya ba da fatawa na cewa abin da ya nuna suwa a wajensa raka'a goma sha daya, mun fahimci wannan to mu ci gaba وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف وانا هنا بابا mu ana raka'a goma sha goma cif ba da wuturi ba ko kamar yadda ana iya raka'a goma sha biyu cif ba da wuturi ba Ila an fahimta mu diba mu gani haddathani malik an dawo da al-husayn mun san dawud ko ibn al an ce dukan hadisai ne da karba ga dukan malamai ne mustaqima illa an ikrima ko Sai ga ikrima inda ikrima na shi aka rigewa to wannan albishirin ta ba ga ikirma mana ba annahu sami'a al-a'raj ko ba haka ba ya ji al-a'raj sika jalil ya kulla cewa shi imamu al na cewa ma adraktu nasa ban iske mutane ba suwa sahabbai kenan ko eh su a mutane a waje ne saboda su ne karatu gare su kuma su ne sahabbai yace ban iske mutane ba illa wahum illa wahum yal'anuna al-kafarata fi ramadan face suna kunuti kuma cikin kunutin su sun tsine mata an fahimci karatun ko yal'anuna al-kafarata fi ramadan ka'ida hadisi ya tabbata manzo sallallahu ya koya majikansa al-hasan ibn ali radiyallahu anhu kunuti wanda aka ce ma kunutul wutiri, kun san akwai kunuti kala biyu ba magana kunuti zamu ba sai mun zo akwai kunutul wutiri, akwai kunutin nawazili to yau muna magana kunutul wutiri? shine kunutin da ake yi in ana kiyamu ramadana yaushe ake yi ne ga wutiri raka'a karshe ta kiyamu din an fahimta sannan aka yi ne ana yi ne kuma akasari kablar rukuni akasari ana yi kabla amma in ka shi ba'da ruku'i babu laifi saboda malamai sun kasama sun ce, qunutul wutri ana yi ne kabla ruku'i nawa ziri ana yi ne da rukuri amma ko da ka askata babu inna to a cikin qunutun nawa qunutul wutiri mun sallafi ya koya mu al-Hasan ibn Ali na cewa ce Allahumma hadini fi man hadaita wannan wanda kun ka sani اللهم هدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك آه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت أقوي زيادة لا من جاء منك إلا إليك كما هكذا to wannan sai ya zan idan sahabbai sun kai wannan ta manzo sallah sallah sukan kara bisa ga wannan sai su la'anci kahiran lokacinsu sai muka samo riwaya ta tabbata sahabin manzo sallah sallah cewa kamar ga da mun karwaito ya ce wa kanu yal'anuna al-kafarata suna zage suna la'anta afuwa suna la'anta kafirai tin nisfi idan ramadana ya raba kwana goma sha biyar kwanakin da suka rage na goma sha biyar suna tsanantawa ga yin kunuti har suna la'antar kafirai yaya suke cewa cewa suke wadda ta Umar bin khattabi wadda Umar bin khattabi ka cewa yana cewa Allahumma qatilil kafarata alladhina yasudduna an sabilik wa yukadhibu wa yukadhibuna rusulak wa la yu'minuna bi wa'dik wa khalif bayna kalimatihim wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba wa alqi alaihim rijzaka wa 'adhabaka ilaha al-haq ya ubangiji ka la'antar muna kafirran nan waɗanda suka toshe shiga hanyarka waɗanda suke ƙaryata manzanninka ba su yi imani da alkawalinka ba ya Allah ka raba kalimarsu ka raba hankulansu Allah ka jefa tsoro cikin zukatansu Allah ka sako musu musiba da azaba ya kai ubangijin sai da gaskiya Umar yana cewa haka sannan ya ce kuma Allahumma iyyaka na'budu ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد نرجو رحمتك ونخاف نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله فما يشي هكذا بن الخطاب وانا ودى wadda kuka sani ko kunutin malikiya بن Umar yana yi ne a cikin wutiri a cikin kunutil wutiri to haka yake ce kila fahimta wannan hadisi ya tabbata ibnu khuzaima ya hadda shi kuma ya inganta shi da kuma gashi imam malik ya hidda shi a cikin muwadda illa dai shi imam malik ya kawo shi a cikin muwadda bai kawo lafazin ba sai ya kawo shi akan cewa ma adraktu nasa illa hum yal'anuna al-kafarata fi ramadan kila an fahimta ko akula malamai ahlus sunna sun ce in ba waɗannan ba da an ka samu mi asar a kansu to ba a ziyara an yi rigima kan haka nan kila an fahimta na cewa ka tsaya ga irin waɗannan babu bukatar batun sunaye babu bukatar sifa siffantawa kila an fahimta wasu sun fassara suna cikin mi a ta'addi fi Allah ka saukan musu da azaba ko ba haka ba azaba ta jirgin sama ta mizayil ta nukiliya ta yi ɗaiɗaiɗai da su ta mai da ɗiyansu marayu ta mai da matansu gwagware ta mai da matansu marasa mata ta mai da matansu marasa maza ta mai da kunsu kun gane kenan irin wani kunutai da aka yi yana cikin kunutai da magabata aka cewa yana nau'i na bid'a ta a yi ta kiretin wasu addu'o'i cikin har a sa abin da bai dace ba a shari'a kila kiyaye in kana so ka tsawai ka tsakaita da waɗannan ka yi kunutin wutiri wancan da manzo sallah sallah ya faɗa mu Hassan ibn Ali in ka har kana iya karawa ka kara wannan da an ka samu Umar bin Khattab yana yi alhali akwai sahabban manzo sallah sallam kuma ba su yi mai musu ba kila fahimta in kana tsawaita ka tsawaita haka nan in ka ce kafirai sun haɗa na zamani ka ta na zamanin kowa ko ba haka ba an ka ce Allah shi ne kafirai babu wanda bai shiga wanda aka ya shiga ko ba haka ba sannan kuma babu hikima da zakai wadda ta wuce Allahumma qatilil kafarata alladhina yasudduna an sabilika wa yukadzibuna rusuluka rusulaka wa la yu'minuna bi kitabika wa khalif baina kalimatihim karaba su Allah wa aliki fi qulubihim ar-ru'ba babu abin zaka cewa da wannan wa aliki alaihim rijzaka wa azabaka babu abin zaka cewa da wannan ina fata mu gane wannan Allah ya sa mu kiyaye a gurguje lokaci na yi yace kara wa kana al ya kara suratul baqara yace to a lokacin nan ya na samu mai karatu liman yana iya karanta suratul baqara amma fi samani raka'atin cikin raka'a takwas sai karanta suratul baqara raka'a takwas kusan hizbi biyar ba shahi biyu ko sai karanta su cikin raka'a takwas kila an fahimta ina ganin kenan kusan yana kusan nisfi nisfi ko wace raka'a nisfal hizbi kila ma dan wuce haka yace fa idza qama biha kisnata asharata rak'atan in in bakara yi sallah cikin raka a goma sha biyar karanta bakara ra'an nasu annahu khaffafa kama cewa wai yau kan an sassauta an sassafta yau kan malam ya dan shaf shaf ko ba haka ba bakara bai karanci amma ya sassauta kwarai ko ba haka sai suna dan jin dajiya an sassauta sallah ko ba haka ba ka san duk sallan mu daga alamtar kafa zuwa katala ko Allah ya samu kiyaye ko la ka dan mu dan gurgunta وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو شو مغانا لمن شمك الزاهية وما هكذا أنا لمن شمك صلاة التراويح إيه أنا إذا عمر سنياي تامو عمر منذ صلى صلى الله عليه وسلم سنة عمر يزوي هذا أبي بن كعب لماذا ko ki an tsallake ko eh to lalle an tsallake to alhamdulillah bayan da nika yana bisa kai ne na cewa ya tsallake ya nada ubay ta sa'ad da maza ya nada tamimu dari da mata ko ba shi muna samu ba madan sai ka sun yabiyo ana demi ana azali man wa da sanya malikin an abdullahi ibn abi bakari akwai abdullahi ibn abubakar guda biyu kuma dukan su sika ne kuma dukan su gwaraza ne akwai abdurrahman ibn abi ibn muhammad ibn amr ibn al-hazani al-ansari al-madani shi sika ne sannan akwai abdullahi ibn abi ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham ibn zaghira al-makhzumi shi ma al-madani shi ma dukan sika ne sai ma da yace an abdullahi ibn abi bakar wanda ya kami daga ciki eh abdullahi ibn abi mhm ibn abi ibn muhammad ibn amr ko ko ibn abi ibn abdurrahman ibn al in kara faɗi abdullahi ibn abi bakar in kace shi aka shi abdullahi ibn abi ibn muhammad al-makhzumi min tabaqat al-khamisa amma in kace abdullahi ibn abi shi wannan in kace al-madani ibn al-haris ibn hisham min tabaqati to sai ce kana samitu abi sai ce naji babana babani abubakar to baba ne mina dabaqatir rabi'a in kace wancan na sama in ku kace na kasan baba ne mina dabaqatir salisa to shi ba ma ne yace ya kulu kunna nan sarifu min ramadana fi ramadana mun kasance muna ƙara sallah a watan ramadana muna ƙare tahajjud da muka yi can masallaci ko kiyamu ramadan fa nasta'jilu in mun ka dawo gida mu rinka gaugautar da alkhadama yaren gida barori ɗan mata masu yi da kowa alkhadama jam'ina na alkhadimu an fahimta wurin da tabbatar yi sauri ku yi sauri duk su yi sauri su mana abinci gimmi makafatan fadai don ka an fire ki irske mu mu samu yin wannan yana nuna muna ni tsawaitawa ga sallah ko kuma yana nuna muna suna zuwa jami'in tarawih ko abu hadisi na kusa ga na ƙarshe wa ni an malikin an hisham ibn urwata an abihi ko ba haka ba anna zakawana aba amri shi zakawanu aba amri din ga zakawan abu amri shi wannan zakawanu wa kana abdan li aisha dan aisha na an gane ba ni ka faru wace aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataqatu ita tsaye shi amma dai da ta mai an juburin min haɗin ta mutu in mutu na ba kaɗa kusa akwai ah, mudabbari an ta hurrun an juburin min to ba wani sani kuma alhamdulillah makaranci ne gangaran to sai zan ba ta samun hita sallar tarawihi kane ya kumu ya kara'u lahafi fi ramadan to shi cikin gida shi kai mata kiyamu ramadan ya ba su sallah da ita da yaren gidan da sauran yan yara da sauran mata da sauran a cikin gidanta sai ka tafi da shi an shi. kuma gangaran kuma shi an namiji ya shiga gaba ya rinka ba salatu tarawih kila fahimta ashe dai ana jami'i na salatul tarawih ko eh daga nan kuma ashe bawa na iya bada sallah ko duk da sun kace ga nafila da mazan malikiya sun kace ga nafila ba gami ba ba ga farilla amma ko da farilla sun kace in yayi ba illa ta ba a sa shi imamun ratibin shi an makaruhi makaruhi daina kila an fahimta sannan ala kulli halin afdaliya ta ta maharracin alqur'ani walau kana abdan bawa ne fa amma ya kasance shi ku kusan ala kulli halin mun sabu da kenan ana jan da kiyama ba wa da aka dace wannan kafin da za mu yi a gaba batun adadin rakoyi insha Allah ina jin za mu tsaya nan saboda lokaci a yan koyi da musamman wannan da ke samu to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa makalla wannan ya yi tambaya da addu'a Allah ya kara rayuwar malam albarka ya ce idan ana hudu ba su hayan suna da cikin darasin da idan ana hudu ba aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. shin mai sauraro zai ce sallallahu alaihi wa sallam? to a gaskiya ban tsaye da wannan ba abin da sani dai idan liman na kudu ba shiru akai ko ba haka ba amma ina jina ta ambata muku ba a ciya komi baya yan lokacin da ana kudu ba kabbarar da in mutum limai baka shi ka tatsa kabbara ko wani abu mai kama da haka ba a cewa sukuti akai to dai abin tambayi kamar cewa ta dan samu bambanci na ce an ka ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana cewa sallallahu alaihi wasallam to ban karanta ba amma naji bamba ya bada amsa cewa ana cewa sallallahu alaihi wasallam naji shi a rediyo ban tabbata ba game da shi ma haka da ya bada ita ba hadisi ya karanta ba amma dai lalle na taba jin haka nan ya ce ana cewa sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam wasu tamboyi ba su da alaka wannan ya ce Allah ya kara malam imani da ikhlasi don Allah yana son kai min bayani cikakken sunan Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu sunan kenan ubayyu ibn ka'ab sai ya ma kadan ko ba haka ba eh amma sunan kenan ubayyu ibn ka'ab al-ansari to wannan ga wannan dai ban fahimci tambayar sa ba wannan yana cewa to akwai masallatan da limamai uku ke jan sallah ko biyu na farko ya raka'a hudu na biyu ya raka'a hudu na uku ya shafa'i da wutiri ko makamancin haka to su mamun to sai ya rukun larabcin da ban karatu na ban gane shi mana ina nan kila dai abin da aka takaice dai tambaya yake game da halaccin samun limammai da yawa a sallah guda kila misali bi kulli ikhlasin ko ba haka ba ya jaza ya halatta a musamman da yake irin yanayin ga namu na kaico ne kaico na rashin harda ko ba haka ba a samu rashin harda amma inda an samu harda gangaren guda ya tahi ke na fi sauki amma dai ala halin duk wani ya raka a biyu ko hudu ya sallame wani ya shiga ya ci gaba babu illa game da hakanan nan, eh, a takaice dai a tsari adadin da an kace a tsari shi kenan kawai insha Allah wani ce assalamu alaikum ina tambaya game da shafa'i da wuturi malam na samu idan liman ya kare ina iya barin shafa'i da wuturi saboda in ina son in kara wa cikin dare in ka shafa'i da wuturi to har yanzu kai hasara da muka ambata a wancan hadisi don wancan hadisi yace wanda ya tsaya ga liman tare da liman har an ka gama haka yace har an ka gama har wutiri sai da aka gama duka to fa kutiba lahu qiyamul layla kila an fahimci wannan saboda haka in ka raka'a uku in um, hudu ko takwas ko goma da sallamewa ka tashi wai ka tai can ka yi naka cikin dare to bakin kana tashi waɗannan rako'in naka su an naka bakin nan mitar ka ta tsaya kila an fahimta ba ta koma ridin kuma shikenan sunanka kayi raka'a ko ko sunanka kila kayi kiyamul laili cikin minti talatin ko ko minti sha ishirin kun ka san sallar mu tarawih 30 minutes na ko ba haka ba <laughs> yau wa cikin minti talatin sallar minti talatin kai amma kaga in ka tsaya an gama mata da kai gudan yinin gudan daren gaba da aka ruce ma ina fata a gane tsayawa aka yi sai an gama gaba ɗai shi ke insha Allah. wannan ce assalamu alaikum malam Allah ya kara ma lafiya da ikhlasi shin malam har da shafa'i da wuturi na cikin raka'a goma sha ɗaya ko kuma ba da su ba har shafa'i da wutur yana cikin raka'a goma sha ɗaya kaka ja mu da labarin muna za mu cimma hadisan akwai na sha biyu akwai na sha uku akwai na sha ɗaya hadisan to amma dai akidan da muka yi hadisin da yazo yace sha ɗaya har shafa'i da wuturin ya kamshi kila an fahimta hadisin da yazo yace sha uku har shafa'in da wuturin ya kamshi kila an fahimta hadisan dama guda biyu na sai mun ka zo wajen karatu muka cin musu sai ka sauraro da a fassara ga hadisan duk biyu. akwai na sha uku ya tabbata akwai na sha ɗaya ya tabbata amma ya aka haɗawa kila an fahimta shi za mu yi kuma duk hadisan Aisha ce ma za da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana wala fi ghairihi akasara min 11 rak'atan an ka sake ruwaitowa ma za da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana wala fi ghairihi akasara min talatin wa ishirina min talatin ashara san min talatin ashara katin sha uku da sha daya ya aka ta hakiki ya aka jam'u bainahuma ya ya ya ya ka jira amma dai abinda muka sun mu ce da sha daya an ka ce ma ko sha uku an ka ce ma wuturin ya shige ciki an kare duka kila an fahimta in an ka ce sha uku wuturin ya zan sha uku in sha daya an ka ce wuturin ya zan sha ɗaya an fahimta wannan to masha Allah Wani ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam imani malam don Allah idan na bi limamin da in an yi tarawihi sai ya wuce baya ba da wuturi sai wani ya tumfaye a yi shafa'i da wuturin shin ni na samu idan eh, na samu ladan tsaye da dare in na tashi kamar yadda liman na farko ya tashi sai in yi wuturi in dare ya raba to ba zama ga amsa ba <laughs> wannan ma ya addu'a ce Allah ya ƙara Allah ya saka malam da mafificin alkhairinsa ya kuma ƙara masa imani amin summa amin malam ya tambayi kamar haka ta ɗai malam ya hukuncin wanda sai ya yi sallar farkon dare sannan ya sallar ƙarshen dare dukansu cikin jam'i amma sallar farkon dare ba yi mata shafa'i da wuturi sai ta ƙarshen dare duka ɗaya na ko harkon dare ya yi sallah ko karshen dare ya yi sallah duka ɗaina. illa dai ga masu fahimta ba a wucewa suka cewa kar ya wuce raka a goma sha ɗai ko raka a goma sha uku game da wancan hadisan duk da ko ya raba ba raba illa ba illa dai ya wahal da kai ne ko ba haka ba eh ya zo ya tsayen warkon dare kuma ta hanyar ya da kai ne inda ya tsabe gehe guda kila da ya mai sauki ko ba haka bai kwanta da wuri can dare ya tashi tare da jama'a ko ko yayi abu ne tun farko ya kwanci ne sai asuba ko ba haka ba amma ala kulli halin babu illa dun ya taba can ya taba can illa dai bai samu qiyamul laili kullahu ba tambaya ta karshe ce sannan malam dole ne sai an sauke alkur'ani mai girma sannan malam me hukuncin diba alkur'ani lokacin da ake yin sallar galiman da kuma mamu to ba dole bane sai an sace qur'ani babu wanda ya ce dole na sakar goma ta yasa min qur'ani ko fatiha fatiha dai kai in ka ta mai kyau da tajwidin ta lahiya babu illa in dai kai ruku'i da sujuda daidai tahiyakka da sauran ibada kai zama daidai ba kai fagan fagan ba kai ta su kada yayi kila an fahimta lade ladat wanda ya karanta da yawa kasan babu ko tan babu yi kalada ko ba haka ba nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin fadalar alqur'ani yana ambata cewa kowane harafi lada goma har yana cewa la aqulu lakum alif la mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun kaga kinan ba a hada wanda ya ce Allahu akbar yadda ya gunto aya ko aya guda ko sura guda ya rukuyi da wanda ya karanta hizb raka daya na biyu na uku na hudu an babu wajen cin magana cewa dole dauke ta babu dole an fahimci wannan wannan kenan ina jin gaba ta farko kenan gaba ta ce mi na cewa ana rika alqur'ani ko ba haka ba a rika musta a karanta i wasu tafi kan hakan lalle wasu sun ba da wannan amsa na cewa ana rika alkur'ani a karanta an ce akwai ɗaya daga cikin yanzu aisha na mu ambata hadisin ta zakawan abu amri yana yi mata sallah to shi alhamdulillah mahar da cina amma akwai hadisin da malam bai kawo shi ba in salama ita ma takan sa bawanta ya bata sallah amma shi sai ya duba ko ba haka ba to daga wannan in akwai daga asar daga salaf akwai wannan hadisi na cewa shi sai ya duba an tambayi ibn baz irin wannan tambayar yana cikin fatawa na ibn baz an tambaye shi an tambayi usaimin ga wannan tambayi shi ma cikin fatawa ta shi ibn baz kai tsaye ce ya halatta babu illa usaimin ya ce e, yana yiwa a ce babu illa amma dai rashin rikawa ya yi ya ce saboda wasu ɗan illoli da an ka samu ya an ka rika ƙur'ani na ɗaya zai hana ma aza idanunka inda annabi baka umuri ka aza in kana sallah kila kun fahimta ka san usaimi akwai fiqihu akwai fiqihu ka san inda annabi ya ce ka aza ko eh ana sallah ko to da Allah mawdi'a sujudi ko ko shadar liqiblati in kana katun qur'ani na zaka dibi qur'anin zaka zugun kana kallo ko ba haka ba dai kenan suka yace na biyu zai hana ma rikon hannu ko kuma ya kawo ma wata sabuwar bid'a da ba mai irinta in ka ce ba a rikon hannu ko ba haka ba ko da wance yace ba a rikon wance wance yana sakin hannu wance yana riko to sai ka taho da kai duk ka saba ma kowa duk shi wancan gaba ɗaya saki ya huta ko ba haka ba wanga gaba ɗaya rika shi ma ya huta ko to kai hannu guda ka rika ko ba gane ba hannu guda ka rika babu ko hadisin da ta rika hannu guda ko ba wa malamin guda da ta rika hannu guda ba sani ko kun gane hannu guda zaka dun dole ka rika qur'ani da hannu guda yace to in ka in kai yi sallah da qur'ani to ka zo kai ba ka kablu ba ka sadadu <laughs> ba ka ba ba ko wani guda ko ba haka ba to baka da ma kamshi kamshin kai da da wani shi yasa sai yace shi ana shi fatawa ana shi fahimta rika barin qur'ani ka karanta ma ta yassara laka shine yashi shikenan a huta tunda cikin ma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ko fatiha bai iya ba ko ba haka ba amma annabi ce mai ka qur'ani ba ai na jin kusan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya ce subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illa billah ko ba haka ba eh eh ya rike haka yace to annabi subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah dunna Allah na ha subhanallah tsarkiya tabbata ma Allah alhamdulillah guda ta tabbata ma Allah ko Allahu akbar girma tabbata da Allah la ilaha illa ba mota sai Allah dunna Allah na famali ina nawa ni cikin sallah ina nawa yace ka ce to Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'fu anni yace to wannan kam ko ba haka ba haka ne amma ya ta sakatun komi ko ba haka ba kar ce da saurayin can yace ma arabtu dandana taka wa dandana ta ma'adin shi ma haka yace yace shin ya kabbarta yace ina roƙon Allah aljanna tai ya roki Allah tsari daga wuta tai amma wallahi ya rasulullah ma araftu dandana taka wa dandana ta mu'adin guna gunin da nika kana yi da kai da mu'adin Allah ban shi ba annabi yace to ko mu ga eh, roƙon aljanna da kada daga wuta haulu hanu dandinu shi na muka da ai kaga bai ko karanta koyi ba saboda abin da so in ce fakara umma fi samal qur'ani amma amma a san cewa har da qur'ani wajibi ce hakikatan wannan wajibi ce kada ko ka bi masu dan sassatawa su ce fardu kifaya ko kuma ka ka bi muhaqqiquna fardu ainin na ko ba haka ba kuma shi addai fardu ainin na shi addai dai dun ko qur'ani sako na an ka aiko wa an ka aiko ma ha an ka aiko ma annabi turuta annabi an ka aiko zuwa gawa zuwa wa cikin ku kowa to wani bai karanta ma isan ma ko ba haka ba don na karanta na ɗauki qur'ani na isan ma sai in tahi aljanna sai mu ce aljanna sai a ce in ya kara warta ki kai ma shi ya karanta kai ka hau kaga bai yiwa sai dai kai ikira wa rattil ko eh fa ina akhira ma tuske inda akhira ayatin takar abin da in ce har da qur'ani wajibi ce illa dai ka har da ce abin da ya saukaka ko ba haka ba kuma kakka tsaya sai mutuwa ta tsaishe ka kakka ce mu ai mun tsuha, sahabbai akwai yan shekara 60 da sun ka shiga musulunci kuma sun hardace gwargwadon abin da Allah ya nuna su ce shi yasa mu kula har da Qur'ani dole ta sai haka mutum ya shekara wajen takwas ko tara shina ta hadisi da Qur'ani takwas ko tara ta hadisi shekara duk ta haddace da Qur'ani ko ba haka ba ko in koyi in koyi na wa kai ne adalci cikin shekara takwas bai sai hadisi Qur'ani ba don Allah shekara takwas ta hadisi Qur'ani ka gani ko ko ko aya aya aya karatu shekara shekara guda ya karanta aya 360 bakara ma aya 200 ta bata kai da dari ko ba ko ba haka ba kaga muna zalunta kanmu har da qur'ani wajibi ce Allah ya taimaka subhanaka allahumma wa bihamdika wannan da yayi min tambihi shekaran jiya na karatu ya ba ka bashi kasa biyu sai ya zo ya wajen ka sai ka shi kasa biyu ka bashi yawa insha Allah wanda yayi min tambihin a Umar bin Khattabi ya rasu shekara ta 23 bayan hijira ba shekara ta sha biyu ko sha uku bayan hijira ba ya min gyaran akwai hadisan da muka aji da hakanan hakanan ya san kai ne zai zo ba rika suna ne ba haka na rika sunan guda Idris shi ma min tambihi duk da dai ba kure ni ba amma ya min tambihi na cewa imamu imamu Zahabi ai ya gabata imamu ibnu Hajar da ibnu Hajar ya ce majhul imamu Zahabi ya ce a mun san shi to wannan kuma na yi mai gyara game da haka ne shi ma mun shi kafir guda insha Allah subhanakallahu bihamdika tun bulugu an buga wasu kasusu an ce za a raba mu ba a ba mu namun ba <laughs> aka maka Allah ba a raba ba farkon albishirin alaka wa malam farkon ma raba katin masallacin ga an ka fara ba ta ba kowa ba in ba yanzu ba ko ko wanda an ka taba ba suna nan na muwadda malik daban na bulugul maraga daban na muwadda malik zamu yi shi su ba masallacin nan na bulugul mu kai can ko ba haka ba insha Allah kullukum ummatun wahida